This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita shida da mita ishirin da mita sittin, daga nan birnin Washington DC. a jamhuriyar Nijar sashen Hausa yana nan a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niya a birnin kunne. a kan intanet a shiga voahouse.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum kanmu da wannan hasin dan lagaladanci ne tare da usman kabar muke fata kuna lafiya a shirin wannan lokaci Akalla mutane talatin ne suka mutu da yawa kuma suka jikkata sakamakon wata 'yar kunar bakin wake wadda ta tada kanta da bam a dandazon jama'a a wata kasuwar kifi kusa da masallaci a lokacin da mutane ke sallah da yamma a Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban 'yan gani da ido sun tabbatar da cewa wannan mata da ta tada kanta jim kaɗan kuma sai wata ta sake tada kanta da bam ɗin inda amma ita bata kashe kowa ba. Ba wanda ya ɗauki nauyin wannan hari amma dai an san cewa shekaru shida na ta'addancin ƙungiyar Boko Haram sun saba da kai hari a kasuwanni da tashoshin mota a Maiduguri. Ƙungiyar dai ta sace ɗaruruwan matan da a yanzu mutane ke tunanin cewa da su ne ake amfani wajen irin waɗannan hare-hare na ƙunar baƙin wake kusan ganin kullum ƙaruwa suke yi a Najeriya. Tun bayan sanarwar da sabon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar game da mai da rundunar sojojin ƙasar zuwa Maiduguri ta domin yakar Boko Haram suke ta kai hare-hare ba dare ba rana. harin dai na zuwa ne bayan da sojojin najeriya da dama da kuma makwabcansu suka yi taron da za su yi taron dangi domin yakar su boko haram wanda a wannan shekarar ne ma sojojin suka tarwatsa wasu daga cikin 'yan boko haram din daga garuruwan da suka mamaye haka kuma suka tarwatsa daular da suka kira daular su ta musulunci Shugaban eh, Sakataren Tsaron Amurka a ya ce ana bukatar ci gaba da yakin cacar baki ko kuma ba ma a bukatar shi ɗin to shi dai abin da ya sani shine takunkumin da aka kaka bawa ƙasar Rasha ya yi tasiri matuka wajen tauye yadda take shuka abubuwa a ƙasar Ukraine. kata zai ya yi magana ne a lokacin da yake wani taro kafin ya tafi zuwa Brussels. kata zai gana da ministocin tsaron NATO a Laraba da Alhamis a birnin na Brussels don tattaunawa ta yadda za a bullo wa rasha game da mamaye crimea sannan kuma da yadda sojojinta suke mara wa 'yan awaren ukraine baya sakataren bai bayyana ko amurka a hukumance ta tabbatar da maganar aikewa da tankoki ko kuma kayan yaƙi ba domin yin atisayen horarwa a gabashin turai a ƙarshe kata ya bayyana cewa ƙasashen turai ba su da niyyar zama abokan gaban rasha amma za su ƙare kuma su kare kansu da buƙatar haka idan har ta taso domin kuwa ba za su yarda ita rasha ta tursasa wa kowace ƙasa mai da hannun agogo baya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya ce har yanzu Amurka ba ta magance matsalar wariyar launin fata ba, ya bayyana haka ne a wata tattaunawar da ya yi da wani mai wasan barkwanci Mark Moron don liƙawa a shafin sauraron su na intanet, inda ya yi amfani da kalmar da ake faɗa wa baƙaƙen fata ta niga da cewa a farar ƙyama ya bayyana cewa ba hana faɗar kalmar ba ce matsala ko kuma ma'aunin daina wariyar. Ya ce mutane ba za su iya share abin da aka yi shekara shekara 200 ko fiye da shekaru 300 aka yi ba a ce an yi shi a dare ɗaya an gama ya bayyana cewa ɗabi'ar bauta ta ƙaura amma kuma ta bar baya da ƙura obama ya taɓo batun dokar hana ɗaukar bindiga ya so a ce 'yan majalisa sun yi wani hoɓɓasa tun lokacin da sandy hook ya bindiga yara sama da ashirin shugaban ya ce yana da kyau a girma maganar mallakar bindiga ta maganar farauta ko kuma wasannin harbi a amurka amma in an sa doka ta hana daukan makami barkatai hakan zai hana irin su dila rof daukar makami har ya je ya kashe mutane guda tara a majami'ar talson da take carolina ta kudu haka kuma kakakin shugaban kasar a josh ernest ya ce obama ya yi kira ga amurkawa da su yi la'akari da abin da ya faru a carolina din ta kudu su sa baki kila 'yan majalisa amurka su ji kiransu su kuma kawo abin da ya kamata a yi akan maganar mallakar bindiga. daga ƙarshe kuma gwamnar jihar carolina ta kudu ɗin nikki haley ta yi kira da a sauke tutar nan ta confederate wadda ake magana cewa tana kawo ƙiyayya ta yi kiran ne biyo bayan ƙorafe-ƙorafen a sauke tutar gwamnar ta bayyana cewa wannan tuta wata aba ce ta tarihi a jihar da ta gabata amma ba ta da wata nasaba da abin da yake faruwa ko kuma ya danganci mutanen yanzu ita dai wannan tuta alama ce da masu goyon bayan bauta suka kafa tun zamanin shekarar 1860 kuma jihar carolina ta kudu ita ce ta fara bijirewa tsarin na hana bautar haka kuma dilan rof ya yi amfani amfani da wannan tuta a matsayin abin da ya rike a matsayin cewa ita ke nuna fifikon fararen fata a kan baƙaƙe wanda kuma da ita ya amfani wurin aikata abin da ya aikata wannan kira na niki ya ja mace yabo ga al'umma sannan kuma ta ce idan majalisar jihar ba ta ɗauki mataki ba to za ta sake kiransu domin sake zaman tattaunawa baki da labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington mazauna unguwar tsohuwar fadama sun tare hanyar motoci suka yi kone-kone ta tayoyi a tsakiyar hanya daga inda ake kira masallaci har zuwa ƙarshen hanyar domin nuna fushinsu akan abin da suka kira rushe-rushen da suka saba wa doka a cikin wata zanga-zanga da suka yi a birnin accra da ke can kasar ghana wakilin murya amurka baba yakubu makeri ya bincika mana a ranar asabar ne hukumar birnin accra ta fara aikin rusau a unguwar tsohuwar fadama da aka fi sani da sodoma and gomora a cikin wani yunkuri da hukumar ta yi na fidda gine-gine kan hanyar ruwa da ke fita ruwa odo zuwa teku hukumar birnin accra da ta ɗau wannan mataki ne biyo bayan mutuwar ɗaruruwan mutane da aka yi a kwame nkurma sekir sakamakon ambaliyar ruwan sama a ranar uku ga wannan watan shugaban ghana na farko dr kwame nkurma shine fara ta da mazauna unguwar tsohuwar fadama a shekarar 1963 don samun gudanar ruwa amma bayan wasu shekaru kuma 'yan kama wuri zauna daga arewacin kasar nan da suka ba mai wurin wanda harkokin siyasa ya hana ta da su don haka yunkurin wannan gwamnati da ya kawo damuwa ga sama da mutane dubu biyar da wannan abu ya shafa mutane nan gwar tsohuwar fadama dai sun bayyana bukatun su kamar haka we demand to put immediate stop to this illegal demolition we also which you ask the government to provide with immediate effect temporary structures to all these vulnerable but affected people. And the third point is muna buƙatar gwamnati da ta gaggauta dakatar da wannan aikin rusar da take yi da take doka kuma ta yi saurin samar da wurin kwana ga waɗanda wannan abu ya addabe su daga ƙarshe kuma muna buƙatar ta biya jama'ar mudiya jami'an 'yan sanda da ma'aikatar kwana-kwana sun sha wahalar gaske kafin su kwantar da tarzoma da masu zanga-zangar suka tayar. masu zanga-zangar da sun lalata motocin 'yan sanda wasu 'yan sandan kuma su jikata wanda ya kai ga su 'yan sandan da suka nemi mafaka a lokacin da yake kokarin shiga motarsa daraktan sadarwa na ma'aikatar 'yan sanda na ƙasa dsp sifas ata ya musunta cewa ba gudu suke yi ba no no we are not running for our lives i'm not running i'm going to my car i'm not escaping from Ba zan gudu ba ne zan shiga mota ce kawai. 'Yan sanda muna kula da al'amari. Ku ne fa ya kamata ku gudu saboda ku ba 'yan sanda ba ne. Daga bisani masu zanga-zanga sun zarce zuwa gidan gwamnati inda suka lalata motoci da ke haraban gidan gwamnatin da kadarori da dama yayin da suke ihu kamar haka. Muna son ganin shugaban ƙasa. sun zo sun rushe mana gidaje. Kufuor kan no, no break that place. Rollins kan no break that place. The presence of kan no break that place. A lokacin tsohon shugaba kufuwa, bai rusa wannan guri ba, kazalika tsohon shugaba Rollins, haka ba tsohon shugaba Mills. Amma abin mamaki mu 'yan arewa ne sai gashi shugaba dan arewa ya zo ya mana wannan cin mutuncin. To dole ne fa mu nuna hushin mu Shi ko babban daraktan kula da shawagin 'yan sanda na ƙasa gabaki ɗaya COP Dr. George Akufu Damfare ya tattauna da shugabannin masu zanga-zangan sa'annan suka watse ya kwatanta wannan zanga-zangar da take doka ya ce wannan abu bai dace ba kuma take dokokin ƙasa ne kuma mun bari shugabannin su sun fahimci hakan mutum 26 ne aka kama su na saba da wannan zanga-zangar sai da 'yan guwan na sodoma gumura suna nan kan bakansu cewa sai gwamnati ta saurari bukatunsu kuma ta musu baba ya kuma Kiri sashen hausa na murya a kira ghana Madala a gaida baba ya kuma makere. Jama'a, a Najeriya wai menene Guantanamo kuma me ake yi a can? Ga wani wanda ya gani da idanunsa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yalla ina magana da wakilin gidan rediyon Amerika ne? Eh haka suna na Hassan Maina kaina. Na ji akwai wani hoto da aka yi ne akan cewa wai da masu babu Guantanamo. Haka na ran juma'an da ya wuce dinnan ko? Kai ne ka faɗi wannan maganar? A'a. Ka zo da masu ka gani ne ko kuma an gaya maka ne? Ba ni bane soji ne suka faɗa. To amma kuma da su suke faɗan wannan maganar ba su ne suka je suka ajiye mutane ba dan ni ina ɗaya daga cikin wayanda aka kulle a gurin kuma aka ci mana zarafi a gurin. Ba mu labarin ka mai faru? Abin da ya faru a wannan guri din da aka kai mu aka ka ajiye mu dan kafin a kai mu ma mun gaggawa wulakancin da bai kamata yi wa dan adam bara yi. saboda an tattaka mu an daure mana idanunmu an daure mana hannunmu ta baya bakinmu duk an daure dan baki na nan da ido na duka sai da suka yi tabo da kyar na samu tabon ma ya bace saboda dauri menene kai aka kai kacan din wallahi ni yanzu kaina da kake tambaya ta ban san menene laifi na ba dan ba wanda ya tambaye ni me laifi na a garin ya aka maka akwai wani gida jikin gidana akwai gidan haya ne mutane ne a zaune a gidan musamman sun sauka matsa ba kawai sai muka ji motsi cikin dare hayaniya ta rudi a cikin gidan ana ihu to shi ne mun makota ya muke tunanin da yake gidan haya ne ko fada ne ya tashi a cikin gidan za mu yi magana domin a samu maslaha kawai ashe su masu damara ne a cikin gidan shi ke nan daga nan ba wani bincike ba komai ko bar gidana ko buɗe ta ba a yi ba ta katangar da na yi magana wannan ranar katangar da karfin siya aka ture ta ta zube ta ture mun dukwanan mata na da da randuna da me duk sai ta faffas sai na matsa ba da kaina za ta fada in kace masu damara suwa kake nufi kenan sojoji ne a cikin gidan a wannan lokacin to shine da suka ture wannan katangar suka kama kwalar wando na suka fito da ni ta kofar gidan da suka shiga din ba ma kofar gida na suka fita da ni ba ta wannan katangar a wula aka fito da ni bakin titi aka kwantar da ni aka taka bayana aka ɗaure idanuna sannan aka ɗaure bakina aka ɗaure hannuna ta baya aka ɗauki kamar buhu aka jefa na a cikin mota aka tafi da ni aka je aka ajiye ni ba kuncewa sai da gari ya waye aka kunce mu sannan aka saka ma mota kuma aka wuce da mu da maturu aka je aka ajiye mu a cikin su dakuna suka kama mu suka tura mu a cikin wayan dakunan suka jawo kyamare suka kule mu a wannan gurin ba mu da cin abinci ba mu da shan ruwa wani abu da dan adam zai yi ya ji daɗi a wannan gurin babu shi sai azaba sai zafi ga sauro ga kwarkwata azaba dai babu irin wadda ba mu gani ba a wannan gurin ga wulakanci ga zagi ga duka ga in an zo tambayan ka suna a wulakance in an zo binciken ka a wulakance sannan binciken da za a yi din an bincika din aka zo aka jefar da mu a cikin wayannan shaguna babu wanda zai zo ya binciki menene lafiyar mu ko menene rashin lafiyar mu sai dai gari yana wayewa sassafe za a zo a bankwasa mana kofa sai a ce mana wai ba wanda ya mutu sai mu ce a'a ba wanda ya mutu in kuma wanda ya mutu za a ce musu akwai wanda ya mutu sai su kawo gindin mota a fito da mutumin a jefa a mota a je a jefar da shi ba mu sani ba asibiti suka kai a'a makabarta aka kai Allahu alam ba mu san yadda aka da gawan nan ba mu kuma a sake ne da mu ciki a sake kulle mu daki kuma idan aka saka mutum a ciki wannan dakin ba shi da windo kofa kwaya ta yi duk zafin duniya a kanmu zai kare ga sauro a kwarkwata duka a ciki sannan za mu zauna ba mu da riga ko mun sa rigar ma dole mu cire ta mu jefar da ita saboda duka ta nuke da gumi kuma amma a ringa tunanin wai adama sun babu mu to wanda yake cewa ba gaskiya bane din ya zo cikin jihar yoruba ya bincika ya gani iri na iri na sai an samu yawon mutum dubu wanda aka yi wannan wulakantai sunana muhammadu muhammadu wa muhammadu isa to mun gode malam muhammadu isa dori ne aka yi bai yanzu ma ana bai zamanin sayan bai rayuwa a kuɗi ɗoyi ja'ira cikin sanyi balahira aka iyaye a zamanin sayan bai mulki na mallaka sauyi demokaradiyya yayi rayuwar afirka lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar afirkawa a lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa da Hassan Maina kaina. Bari mu leƙa jihar Neja a Najeriya inda allurar rigakafin cutar fitsarin jini ta haifar da matsala. Ga wakilin murya Amurka, Mustapha Nasir Batsari. Wani maganin rigakafin kamuwa da cutar fitsarin jini da kuma kumburin ciki da aka baiwa wasu ɗaliban makarantar firamare a jihar Niger ya haifar da matsala ga yaran. To amma jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun ce an saɓawa wa ka'idar shan maganin ne, shi yasa aka samu wannan matsalar. maganin dai da aka ba da shi a karamar hukumar kwantagora shiri ne na haɗin gwiwa a tsakanin ma'aikatar lafiya ta najeriya da kuma ma'aikatar lafiyar jihar niger alhaji adamu kwantagora shine ya yi magana a madadin iyayen yaran da aka baiwa wannan magani to washe gari bayan sun je makaranta sai suka dawo wata ma dole sai aka kawo ta ta kuma kai shekara goma sha shida yan uwanta suka roƙo ta suka kawo ta gida tun misalin karfe goma sha ɗaya na rana ba ta halka ba sai karfe bakwai da rabi ta na yamma idonta ya dan jujjuye haka sai da muka aka bata wasu yan kwayoyi nan sannan ta farfaɗo bayan ta farfaɗo tambayi ta me ya samu ta ce maganin ne aka bata ta sha shi ya kawo mata wannan matsalan kai mu hukuma bayani eh, to gaskiya na so in kai sai yaran yan uwanta suka ce an ce kowane yaro da aka ba magani ya samu lalura ana neman iyayen shi a makarantar ni kuma na ce ma da ni da yan uwana cewa ba wanda zai je lokacin da ya kamata a kira mu kayan a bada magani ya kamata a kira mu a mana bayani ba bayan an bayar ba inda wani matsala ne na mutuwa haka da yanzu an yi an gama ba mu je ba To shi ma dai shugaban karamar hukumar Kwantagora Alhaji Dalha tahiru ya ce sun samu labarin aukuwar wannan al'amari. Eh, mun samu, amma na sake kiran mm, ES Education Secretary na ce ga bayanin da nake ji na ce sauri ya nemi malaman nan da suka zo daga can abuja da mina suka kuma kara bayani suka ce ai a cikin um, lacca da suka yi mahiri soci su yi masu bayanin haka saboda yanayin jinin dan adam za ga magani amma bai anshi jinin shi ba ah, na ce kamar ba za ku rubuta musu cewa ga matsalan da aka samu bayan sun bada maganin ba ai ba su wuce ba don ai ba za ka bada magani ka wuce ba mun ce su tsaya su ga yanayin kuma sun tsaya sun gani shi yasa ga abin bai kawo wani kace na ce ba. To amma darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Usman Muhammad ya ce lamarin ba wata matsala ba ce illa dai yaran sun sha maganin ne a daidai lokacin da suke jin yunwa. Uh. su shi ne babban zo su ta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 Sharawa yake ki na Madalla da Mustapha Nasir ba tsare to da yake watan azumi ne muna kawo karatun Kur'ani daga ɗalibai yara daga yammacin Afirka. Ga wannan. Bismillahir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين To da la'ana tare da sashen wasu na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon yanzu karfe uku na safe ko na dare da mintuna 20. yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su da sha hudu ɗaliban aka sace su ilahura fice su a garin chibok mahaifar su a nan aka kwashe su cikin makarantar su ilahura fice su daga nan sai iyayensu su ya taso da duniya gabatarsu ilahura fice su gwamnati na tarayya a da dakarun tsaron soji su ce da iyayensu ila fice to su yan kwanaki kalilan ne ɗaliban za a ceto su a ko'ina aka kai su ila fice to su kwanci tashi sai gashi shekara guda da sace su babu ɗuriya kansu ila fice to su abin gana da ban tausayi abin gana da ban haushi dare rana tunanin su kullum cikin zuwar kwalla yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ilahuwar fice to su ɗan basara ke ne ko ‘ya'ya na mulki ne da basu ko kwana dai ne ilahuwar fice to su a lokaci na sardauna ɗan talaka da mai mulki mu'amalarsu duk ɗai ne ilahura fice to su suna kamanta adalci a harka ta mulki ne gare su babu son kai ne ilahura fice to su tafawa ɗan balewa ne a sikiwai da awalawo kasar mu sun yi kishi ne bayan su ko na kwallon shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni ceto su rai sha tara zuwa ashirin da ɗaya ga afrilu yayan matan dokira ni lahore fice to su ka shige cikin daji domin su nemi 'ya'yansu kowa cikin suna kuka ni lahore fice su suna zubar hawaye ne suna cikin takaici ne domin 'ya'yansu an dauka ilahuwar fice su sun kai kuka ga gwamnati in na jiha da tarayya don hukuma ta ɗau doka ilahuwar fice su gwamnati ta jin su ta yi shiru ta kyale su a maimakon ta ɗau doka ilahuwar fice su abin gana da mamaki a ce kasar da ke shelar giwa take a afirka daliban chibok da sace su a sace talakawanta kuma da sashen hausa na murya amurka yana kawo muku nasiha daga malamai a kowane watan azumi assalamu alaikum wa rahmatullah sunana tahiru ibrahim kuma shugaban kwamitin da'awa na kwantagwaron local government ah, akwai bukatan masu azumi su yi tsafta tsafta ta kasu kashi-kashi akwai tsafta ta wajen tsarkake aiki wato duk abin da mutum zai yi a wajen azumi tsafta ta farko ya yi kokari ya tsarki zuciyarsa ya yi azumi saboda allah wanda ya azumi saboda allah shi ne zai samu lada a wajen allah wanda ya azumi don riya don asin yana yi ko ga yana yi to ya yi babban asara saboda allah ba zai bashi wannan ladan ba sannan na biyu mu tsabtace abincin da za mu ci a cikin mu mu ci halat wannan shi ma tsabta ne duk abin da mutum zai ci ya ci halat ɗinsa kada ya yadda ya buɗe baki ko sahur da abin da yake haramun wannan ba daidai ba ne ina fata wannan azumi da muka ɗauka allah ya samu samu shiga cikin yantattu a wannan wata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Madala a gai da malam to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin da kuke aiko mana ta waitar ho. Ina magana daga Damatu Muhammad Yanya. Ina kira ga 'yan kasuwa manya da kanana da su ji tsoron Allah su sauke farashi da suka tsawwala a kan watan azumi. Da fatan wannan sako zai kai a kunnuwan 'yan kasuwa. Alaikum sashin Hausa na murya Amurka. mai magana daga karamar hukumar wasai a jihar filato sunana abdulrahman amwasai ina son in yi amfani da wannan dama na jawo hankalin al'ummar da baiwa shugaban najeriya janar muhammadu buhari shawara a kan janye tallafin mai fetur da kuma ya sai da matatun mai guda hudu wa 'yan kasuwa ni a nawa ina gani idan hakan ya kasance al'ummar sa. talakawa za su yi farin ciki da haka ganin cewa komai ya tashi ya tsada musamman kayan masarufi daga karshe ina fatan alkhairi wa al'ummar ƙasar Nijar wajen gudanar da zaɓen su lafiya lau ba tare da rankiya shi ya salwanta ba ko hayaniya da fatan sauran kasashen afirka za su yi koyi da shugabanni na kwarai suna magana da badamatu muhammad yanya ina son in korafi kan 'ya'yan da apc gada ana yabon kusanna alwala ta gagare ku mun ji ana raɗe da ɗin sirri yan matatun man najeriya da kuma cire tallafin mu domin mun ga an sai da mtel an sai da nitel an sai da wutan lantarki an sai da gidajen gwamnati ba mu ga abin da ya amfana ma talaka ba don allah 'ya'yan jama'iyyar apc ko inda take wuta ku yi muna bayani dalla-dalla domin talakan najeriya ga su assalamu alaikum jama'a kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya To akalla mutane 30 ne suka mutu da yawa kuma suka jikkata sakamakon wata 'yar kunar bakin wake da ta ta da kanta da bam a cikin dandazon jama'a a wata kasuwar kifi da ke kusa da wani masallaci a lokacin da mutane ke kokarin sallah da yamma a Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa mace ta biyu kuma ta yi niyya kuma ta tada kanta ɗin jim kaɗan bayan ta farkon ta tada amma ita bata kashe kowa ba Haka kuma sakataren tsaron Amurka ashkata ya ce ko ana buƙatar ci gaba da cacar baki ko kuma ba a buƙata to abin da ya sani shine takunkumin da aka ƙaƙaba wa Rasha ya yi tasiri wajen tauye abubuwan da take shukawa game da ƙasar Ukraine. kata zai gana da ministocin tsaron neto a ranar Asabar ranar Laraba da Alhamis a birnin Brussels don tattaunawa ta yadda za a bullo wa Rasha game da yadda ta mamaye yankin crimea sannan kuma sojojinta suke ci gaba da marawa 'yan aware din ukraine baya shugaban kasar amurka barack obama ya ce har yanzu amurka bata gama magance matsalar wariyar launin fata ba ya kuma bayyana haka ne a wata tattaunawar da yi da wani mai wasan barkwanci mark maron don likawa a shafin sauraro na intanet da aka fi sani da podcast to madalla a gada na kabar da takaitattun labaran duniya jama abin da muka tanda kenan baki daya a safe yau sai kuma can da ranar allah su kan za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a da shi usman kabar da kama da cikakkun labaran duniya da cuba hero ne wanda ya da sauti ba da marni sai injina mu charles hall mai bello galadinci daga nan sashen hausa na bari amurka a washington da ke cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.